والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد منا كرتوا أولا لكتابنا الألفية منظومة ألفية في الآداب الشرعية نائب الضمة لمي الحافظ محمد بن عبد القوي المرداوي الله يمن رحمه yana magana akan ayyuka na alkhairi na birri da mutum ya kamata ya aikata don ya samu lada a duniya da lahira a ƙarshe muka tsaya inda ma yake cewa wala tu'iyan yu'a alayka wa anfiqan يوسع عليك الله رزقا وترفده فلا تدعن بابا من البر مغلقا ذاك غدا باب الرضا غير موسد ما لنا magana game da yin sadaka da kuma ihsani ga 'yan uwa yace fala tad'an baban min albirri mughlaqa karka bar wata kofa ta birri aikin alheri mughlaqan arbe kowace kofa ta alheri kai kokari ka samu rabo a cikin ta to la ka gadan babar rida ghayra musadi kai ma gobe a wajen Allah zaka tadda babar riza kofa ta yardar Allah ghayra musadi ba tare da tana rufa ba kai ma abin da kake nema a wajen Allah zai baka in ka bayar in kuma ka tsoke ka rufe ka koye jima masar gare ka to ne ma ke ta wata liku malin mar'i hala hayatihi yau darasi na hamsin da uku za mu karanta darasi na hamsin da shi ne yake wata liku malin mar'i hala hayatihi mutum ya bayar da dukiya a rayuwarsa wancan ah, waƙafi da ake yi za ka yi ne ko bayan mutuwarka ya zamo kana samun lada shi ake ta waƙafi ya yi maganarsa a baya to yanzu yana magana game da abin da za ka bayar kana rayu cikin ƙoshin lafiyarka ya ce wa tamliku malin marhi hala yi? bila iwazin a hibatin tajawudi wa tamliku malin mar'i ka ɗau dukiya ka ba ɗan uwanka hala yi? alhali kana rayu cikin ƙoshin lafiya bila zin ba tare da kana fata yi ma sakayya ba yud'a ta tajawwud ana kiran shi da sunan hibat kyauta ta tajawwud ma'ana ta kyautatawa shi ne wato kyautatawa ita kyauta a shari'a kamar yadda muka faɗa a darsi ne gabata akwai nau'i nau'i na abin da ake bada kyauta shari'a ta kira su da sunaye daban-daban akwai hiba akwai hiba shine ya yahibu hibatan sunanta kyauta da hausa amma a larabci yana ce hiba shine tamlik bila iwal ka ba wa mutum abu baka fatan ima sakayya ka bayar ba dan ibaka ba an gane ko amma wannan ita hiba ilimi ce kyauta a shari'a ilimi ce akwai irin wannan wanda zaka bayar baka fatan ya saka ma wanda ka bawa shine bila iwal kenan an gane ko akwai kyauta da ake bayarwa ba tare da kana fata kai ma a baka wani abu ba shine hiba bila akwai kuma wacce za ka bayar kana nufin al'ada ta mutane za ka bayar dan a baka kai ba akwai irin wannan kyautar to kowace shari'a ta karfafa mutane wajen bayarwa ko da ko za ka bayar ne dan a baka domin ai zumunci irin kyautar mutanen kauye din nan shari'a ba ta inkari ba kawai dai shari'a ta ginda ya ka'ida an gane ko me ka'ida shine idan mutum ya zo ba ka kyauta yana nufin ka ba shi tukuici ai kyautar ce ne za ka dawo da ita ta wata hanya to in ka gane haka yake nufi in ba za ka iya ba shi tukuici da zai gamsar da shi ba kyalimar kyautarsa ka yi godiya ka ce rike abarta wannan ka'idar shari'a ke an gane ko ita ce kyautar da ake yi wato wata ake ta hiba da jiwon za a ba da kyauta domin a yi sakayya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar da cewa in an baka kai tukunci yace man sana'aykum ma'rufan fi'u. wanda ya muku alheri ku yi mai sakayya shine ba huje kita da shi tukunci wannan a shari'a ma ta yadda da wannan kuma abu ne mai kyau abu ne na godiya domin ana so duk wanda aka yi alheri a ka'idar shari'a ya yi godiya haka ake so a shari'a domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda bai wa mutane godiya malashkur nas ba zai gode wa Allah me ake nufi kenan in an maka alheri kai ne haka musulunci ya koya mana duk wanda ya ma alheri ka nuna masa ka gani kuma ka gode Allah ma da ya halice mu yana son me. godiya shine alhamid abin yabo abin yabo godiya to haka mu ma bayi muna so in na maka alheri in ga kai ne ka nuna ka san alherin kuma wannan alama ce ta karanci alama ce ta halaye kyawawa mutum ya ma alheri kai masa godiya to haka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda aka yi masa alheri sai yayi sakayya to amma bambancin shi da ragowar mutane shi idan an ka masa biyar sai kara ma goma a biyar akan biyar din naka to sai larabawa suka gane haka man mutanen kauye da suka gane kowa sai na gogari daga nesa ita waye ka annabi sallallahu alaihi to yana jira ya ga me za a bashi to in aka bashi in shi jin so yake a in ya ka biyar a bashi sha biyar to an bashi kara masa biyar sai ya nuna bai gamsu ba sai ya nuna kamar to sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa daga yau kada wanda ya kuma kama wata kyauta domin tun da ba za ku iya hakurin an ba ku ku yaba ba to kenan kowa ya rike kyautarsa kowa yana so ya kama yake kyauta dan me in dai aka mai kyauta sai ya sai ya yi sakayya to wannan kuma abu ne mai kyau to in amma ba za ka iya sakawa ba sai ka ce mutum ya rike abu an gane ko in ya kama kaji biyu kowace kaza dubu uku da ɗari biyar in za ka duba farashin kwanan wake nawa ake sayarwa dubu biyar ko dubu to in ka ya can ga dubu bakwai dubu ko dari biyar biyar ko kuma kaza ta za ta kai dubu <laughs> dubu kaza dubu wuri misali to ga dubu takwas ga kan kwanan wake daya nawa ne kwanan wake dubu biyar ko hudu na to misali mu ce dubu biyar ga dubu takwas ka gan kalista fa na sha sha uku to in ya kama to in za ka ba shi zai koma gida sai ka ba shi sha biyar mafi kankanta tun da ka fahimci ya kawo ne don sakayya sai ka ba shi sha biyar sha biyar ga kudin kayansa ga kuma dubu biyu na hawa mota na ba riba <laughs> ba riba to in ba za ka iya kyautatawa ba sai ka ce ɗan kana godiya kan yalima a basa a ka'idar shari'a kar ka karba kuma baka ba shi abin da ya tafi cikin damuwa to me ribar ya zan ba zai jawo shi ba dadi ba dadi to sai ka yi godiya ka ce ya ba na zai yi nauyi kuma gashi ya abin nan ba dadi to in ka san ba za ka yi abin to amma in har kana so kai bajinta in ya kawo mafi kankanta bai dubu ashirin ka ka bai dubu bakwai zai hau mota dubu biyu zai dan samu karin dubu biyar wancan kuma dama kudin kayan sa ko ba haka ba saboda ai za ka fahimci bukatar da yake da ita tun da ai bukata ce in ba za ka iya mai masa abin da zai gamsu ba sai ka kyale ma abin an gane ku amma shi wannan al'ada ce da mutane suke yi na zumunci kuma an saba yin haka ai zai zo maka ne don ta ko ba ka ba in ya san cewa ya fi ka to me zai bukata wajen ka to amma abin da ake so shine ka ba da kyauta hiba ba tare da bukatar cewa ai maka sakayya ba a rama maka a rama maka wannan shine abin da shari'a take akwai hadiyya akwai ita ma dai da hausa sunanta kyauta kyauta sunanta ita ma ita ma shine ita hadiyya suna cewa kana bayarwa ne saboda faranta wanda ke ka ba ciki da larabci in an ce hadiyya kyautar da za ka yi don ka farantawa wanda ka kai wa wannan hadiyya ta ita sunanta hadiyya eh, galibi ana yi ne ba dan ah, ga wanda wata buka a don ka faranta wanda za ka kaiwa ga gani akwai kuma sadaka ita sadaka ba ita dama don Allah yake shi yasa sama sadaka in an bayar ba a sarai wani ya biya ka wanda kaiwa Allah kake so ya biya ka manzo Allah salama yake ce a duk wanda ya bayar da abu yana so kuma a dawo mada a fasa to kamar kare ne da ya amma yake so ya zashi abin kaga abin ya zama ya yi muni to ala kulli hal waɗannan duk ayyuka ne na alkhairi da malai ke kwadaitarwa a rika yi domin me zai gaya mana dalili yace wa tabliqu malil mar'i hal hayatihi bila iwadin a hibat at-tajawud in ya yayi wannan to ya da kyauta judi da yake zai sa soyayya tsakaninsa da wanda ya bawa wa tilka la'amri minhatun mustahabbatun tu'allifu bainal wara ma tabahudi yace wa tilka wannan kyautar da ake badawa na hiba da kuma na'am da kuma abin nan hadiyya da hadiyya da ata wanda ata ya game du wannan wannan yace la'amri minhatun mustahabba kyauta ce da shari'a take so a yi dan me tu'allifu bainal wara ma tabahudi domin tana hada zukatan mutane tare cewa ko da manisanta ne in akwai kyauta to yana kusanto da zuciya kyauta ko kuma bayarwa tana sanya zuciya a samu ta'alif shi shine soyayya ta zuciya dama manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ce tahadu tahab ku yi kyauta don ku so junan ku kyauta tana sanya soyayya to kaji hikimar yace tasul sakhimatil qulubi wa tazra'u tana zarewa tasul sakhimatil qulub yashi da damuwa ta zuciya sakhimatil qulub tana ita kyauta tana cire wannan وتزرع المحبة فيها للفتى المتجول كما تنا سنيا كونا تكان متعني ما تكوتا تاو كوتا تنا كلي كاشي لحاسدا kuma tana sanya soyayya shi yasa aka ce a rika yin kyauta saboda tana kusanto da da da da mutane tsakanin juna kamar yadda na karanto hadisin nan na yakin Hunain in ba kuma ta ba na karanto mana Imam Ahmad da Imam Tirmidhi sun fita hadisin ɗaya daga cikin manya-manyan mushrikai da ya musulunta a bayan an bude Makka kenan Safwan ibn Umayya yana cikin manya-manyan yan adawa da musulunci to amma da aka bude Makka sai kowa ma ya shiga musulunci amma akwai damuwa a zuciya suna dama suna da kiyayya da musulunci shi wannan Safwan ibn Umayya yana cikin manya-manyan mushrikai to amma dai an shiga musulunci kowa ya ce ya shiga yake cewa sai aka je yakin hunayin sai manzon Allah sallallahu alaihi bayan an samu ganima sai ya ba wa shi wannan sabuwan din kyauta yace a bashi daga cikin ganima yace a ƙara masa yace a ƙara masa yace a ƙara masa yace a ƙara ana ta bashi sai yace a tsani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yayi min kyauta inji sabuwan yace ya bani dukiya a atani malan yani al ganima ta hunain yawm ne ke yace wa innahu la abghadu an-nas ilayya ina kin ma'aiki sallallahu Salama a rena ji safwan yana kin manzan Allah haka yace saboda ya shiga musulunci ne dan ba yadda saboda an riga ya an ci makka da yaki kuma ba yadda za kowa ma ya shiga sai yake cewa ya tsini fa ma zala ya tsini ya dinga bani kyauta hatta innahu la ahabbul khalqi ilayya sai da ya zama wallahi ba wanda so kamar sa saboda ya ga abin da bai saba ba da yana da damuwa ne saboda kun san musulunci ya zo ya mamaye su suna ganin su ne manya yanzu damuwar su ke to amma dama menene ake wa ba abin duniya ba to in shi ake wa an baka an baka amma har ma kaga ya maka yawa in yana yawa har a ƙarshe ce wallahi sai da ya zamo shi na fito a duniya saboda yadda ya dinga ni kyauta to ita kyauta tana sa duk gabar mutum fa idan alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hadi sai ga mutum ya canza saboda kyautatawa saboda kyautatawa tana mallakar zuciya to shi yasa musulunci ya kwadaitar akan kyautatawa wa tafsisu zai ilmi biha wa qarabatin ta in za a yi kyauta a yi tafsisi a ware zai ilmi ma'abuta ilmi ɗaliban ilimi a yawaita yi musu kyauta biha wa qarabatin da dangi makusanta yace a bar wannan ya fi kyau wa man ba'a bi hakra wa fannihi wanda kuma yake kyauta yake alfahari ba ba'a yubahi biha yake alfahari to wannan ikram abin da yake abin ki ne wa fannihi kuma ka ka ture wannan aikin nasa ya zama bai da wani amfani bai da wani amfani saboda mutumin da zai bayar dan alfahari da wannan ya zama da yake nan ya zama da yake nan riya kuma ga ba ta da wani amfani kallabi yunfi kuma lahu ri'a annas kamar wanda zai bayar dan mutane su gani wannan bayi da amfani kuma za a bari yace a ware tafsir zai ilmin ba abota ilimi saboda mi su galibi ba sa yin sana'a da suke tara abin duniya karatu kawai suke to ana so a taimake su saboda me su zamo sun samu ilimi ɗaliban ilimi sannan ta yake ta kuma zo karaba ma abota dangi makusanta in za ka yi alheri ka rika yi wa makusantanka domin su ne a wula su suka fi cancantar ka shuka soyayya kai da su ko ba ka ba wai ka tafi nesa kana ba wasu alhali makusantanka suna cikin bukata wannan kuskure ne shi yasa mun karanta hadisi in ba manta ba baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace afdalu sadaqati ala zi rahimin kashe. afdalu sadaqa sadaqar da ta falala ala zi rahim shine wanda zaka ba wa dan uwanka na jini alkashi wanda kuke adawa da shi wanda akwai adawa da shi amma wannan sadaka ta fi ne falala an kusanta don uwanka wanda ba jituwa sosai an gane ko hadisi ne fa ingantacce zama banga kowa yayi a nan dan uwanka da ba ka jituwa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka kyautata mata to sadaka ta falala fiye da wani da kake ganin akwai soyayya tsakanin ciwon can yafi saboda ai ba a so dan uwanka ya zanto akwai ne akwai gaba tsakanin kai to ya za ka yi ka jawo hankalin hankalinsa kyautatawa kyautata haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam karka dauka dan dan uwanka ba kwa cikiwa ka ce shikenan ba duk alherin ka ba zai gani ba ba wannan kuskure ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan uwanka wato ma abotin zumunci kuma wanda yake yana da adawa da kai kyautata masa kyautata masa sannan a cikin hadisin Abu Talha lokacin da yayi Allah ta'ala ya saukar da aya lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so da Abu Talha al-Ansari ji wannan ya ce to aiko yana san aljanna sai ya tana cewa yi da wata dukiya da ya fi so irin wata gonarsa a kusa da masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin mai sai kawai ya je wajen manzo Allah ya rasulullah na ji Allah ya ce ba zai ba mu aljanna ba sai mun ciyar da abin da muka fi so wallahi wannan gonar ta na fi santa na ba da ita saboda Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina yace to ina baka shawara ka je ka ba da ita ga makusantanka ka nemi yan uwanka ka ba su sadaka ta ba dai Allah kake nufi ba to Allah ya gani zai baka lafiya Allah zai baka kaga kenan in uwa makusanta ana so a yi ne a kyautata musu haka hadisin Umar dan Khattab lokacin da shi ma ya samu gona a bara gona mai kyau kuma yake so ya yi aikin alheri da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ma din ya je ya bayar da ita wato ya tsaye da ita wakafi ya kula da ita ya ba da amfanin ga wasu mutane sai yake cewa sai Umar ya sanya ta ga 'yan uwansa makusanta da kuma a. ya ko wasu mutane wanda yake a ba su a cikin su akwai yan uwansa saboda haka maliki ta wa tafsisu zai ilmin zai ilmin biha wa karabatin in za ka yi kyauta ko sadaka ka ba mu abota wato ɗaliban ilimi ko kuma dangin ka makusanta a bar shi ya fi wato nagarta shi Allah ya fi so wa man ba ha biha wanda kuma yake alfahari ya bayar da sadaka ko da kyauta ya yi alfahari mana yi gori da ita to ikra wannan abin ki ne wa fannid kuma abu ne wanda yake bai da lada malai ce alqada fasali na gaba alqada wa adab al wa an wa libs as-suf wal malai zai magana akan alqada alqalanci wa adabin al-libas da ladubba na tufafi sanya tufafi wannan da ladubba na kwanciyar bacci wa libs as da kuma sanya tufafi na su wato shine wannan irin abin nan da ake eh, sakawa tufafi da ake sakawa da gashin dabbobi su mai zafi irin wanda da ake cire gashin dabbobi ake sakawa shine su walharir da kuma mafi ni'imar tufafi shine harir alhariri mai hukuncin amfani da waɗannan to malam zai bayanin waɗannan a cikin wannan fasali na farko dai alkaza alkalanci alkaza alkalanci zai magana akan alkalanci alkalanci shine amanar da ake dankawa a wuyan wasu mutane domin soyi hukunci tsakanin mutane bisa adalci bisa husuma da ake samu da jayayya tsakanin mutane da rikicinmu alkalai su aka dankawa amana na warware irin waɗannan matsaloli alkalanci abu ne mai falala kwarai da gaske amma ga wanda yake da ilimi ya san dokoki mana ya san shari'ar Allah kuma zai hukunci da ita to yana da falala da lada mai girma yana da falala da lada domin aiki ne na annabawa aiki ne na annabawa da kuma manyan mutane saboda haka alƙalanci abu ne wanda yake aiki mai falala kuma abu ne na larura dole sai an samu wani ya yi alƙalanci dole sai an samu domin sada haƙƙoƙi ga ma'abota haƙƙi isar da haƙƙi ga ma'abota haƙƙi da hana zalunci domin inda ba a babu doka ba a hukunci kowa zai abin da ya ga dama amma in ya san akwai doka za a kai shi gama alkali to lalle zai kula da haƙƙin yan uwansa ana yin alkalanci don tsaye da adalci ya dawo da ina da ka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa wala tattabi al hawa to yadallaka an sabilillah kaga kai hukunci da tsakanin mutane bil haqqi da gaskiya kuma Allah ya ce wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin ku yi adalci Allah yana son mutane masu yanan kaga aiki ne wanda Allah yake ba da lada haka kuma aiki ne na annabawa kuma da da alƙalanci ne ake tsaye da haddi ma'ana dokokin shari'a suke tabbata sai dai kuma yana da hatsari sai dai kuma yana da hatsari domin ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man wulliya alqaza ko man waliyal ba wanda aka jingina masa alƙalanci aka dora shi akan wannan aiki na alƙalanci aw ila qadiyan ko aka mai da shi alƙali aka sanya shi alƙali faqad dubiha bi ghairi sikki kamar an yanka shi ne amma ba da wuka ba kaga in an yanka mutum ai kaga ya dikira ya halaka to kenan akwai ne? akwai hatsari a ciki akwai hatsari a ciki saboda me sau duk wanda ya zama alkali ba tare da ya san dokar Allah ba domin ka'idar shi ne in za a yi shari'a a yi da abin da Allah ya saukar na hukunci to wanda ya yi hukunci da wani abin da ba wannan ba to kuma ya yi zalunci ke ya yi zalunci to shi ne malam ya kawo ya fara mukaddima a wannan abin da ya shafi alkalanci ya ce wa kun aliman annal qudata talatatun ka sani ka saurara ka ji ya kai mai sauraro cewa alƙalai iri uku ne annal qudata thalathatun alƙalai iri uku ne fakadin kaminun bin na'im al-mukhallad fakadin akwai alƙali kaminun yani jabirun wanda ya dace bin na'im al-mukhallad da gidan aljanna mai ni'ima madawwamiya akwai alƙalin da gidansa a gobe kiyama shine yana aljanna ta ni'ima ta dawwama wanne ne wannan وذلك من بالحق أصبح عالما وذلك man bil haqqi asbaha aliman wanda ya san gaskiya wa ya'dilu fi hukm al qadaya fa kuma yana hukunci a cikin al'amura da suke zuwa gaban shi na hukunci fa zai hukunci na daidai bisa shiriya ta Allah abinda Allah yake hukunci da shi to wannan kan dan aljanna dan aljanna dan aljanna ne saboda hadisi yace al-qudatu salata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alƙalai iri uku ne ya qadin fil filjanna ɗayan su gidan aljanna ne wa ya fil nar biyan yan wuta ne alƙalai iri uku ne babu na hudunsu su ɗaya dan aljanna biyu kuma yan wuta wani ne dan aljanna shine wa zalika man bil haqqi asbaha aliman wanda ya san gaskiya kuma ya hukunci da gaskiya da adalci wa ya'dilu fi hukm al qadaya fa yahtali zai hukunci a cikin al'amura kuma zai yi adalci wa qadin ga nabiyin dan wuta bi hukmil haqqi asbaha aliman ya san hukuncin gaskiya walakinahu fihi yajuru wa ya'tadi sai dai da aka kawo masa hukunci sai ya ya yi zalunci wa ya'tadi ya ketare iyakar dai wannan dan wutar wanda ya san gaskiya arafa al fa haka bil jawri ya san gaskiya amma ya hukunci da ne da zalunci arafa haka haqqa wa jara ya san daidai amma ya canja wannan dan wuta ne alƙalin da ya san daidai kuma ya hukunci da ba daidai ba dan wuta ne ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wa akharu gana ukun dan wuta yaqdi jahilan fakila kilahuma lahu an-nar fi nafs al-hadith al-musaddad nabiyun yaqdi jahilan yaqdi jahilan yana hukunci amma bai san dokoki ba bai san hukuncin ba yanayi ne kawai da mai da ka da molanta kawai da irin abin da ya zo mata inda zai yi hukunci a ce ina um, nassi na ƙur'ani ina abin da ka dogara da shi na hadisi ko na aikin magabata ko na ina littafi kawai ya yi ne abin da ransa to wannan dan wuta ne ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqal yaqdi jahilan wanda yake hukunci da jahilci fa kilahuma wannan bin da alladhi arafa al-haqqa wa jara da alladhi al-jahil alladhi lam ya'rif al-haqq to wannan fa kilahuma dubbiyan nan lawun nar yan mutane fi nafs al-hadith al-hadisi ne manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam haka annabi ya faɗa sallallahu cewa alƙalai mutum uku ne daya dan aljanna ya san gaskiya hukunci da gaskiya bi yan wuta ya san gaskiya ya hukunci da zalunci sannan na uku wanda bai san gaskiyar ba kawai yana hukunci da molaka wannan yan wuta ne ji Allah sallallahu alaihi sallam yace wa kullu jahulin bil qada'i fa innahu haramun alaihi falyuhaddar wa yu'adi wa kullu jahulin bil qada'i duk wanda bai da ilimi na hukunci bai san wato ka san in za a yi dole ka san dokoki dole ka san qur'ani ka san fassarar qur'ani ka san hadisai ka san littattafai da ke bayani akan yadda ake alƙalanci to wanda yake kullu jahulin bil qada'i bai san wannan ba ya ja'ilci wannan fanni na alƙalanci fa innahu haramun alayhi to ya sani haramun ne a kansa fal yu'azzar wa yu'adi a gargade shi kuma ya san cewa akwai mi wato narko shine azaba ga wanda bai da ilimi kuma ya fada wannan fagen faghud fi sabilin lissalamati wajtanib ya kai mai sauraro faghud fi sabilin kai riko da hanyar da lissalamati na zaman lafiyarka wajtanib ka nisanci ta wallil qada karbar alƙalanci wahfaz li nafsika wartadi ka kiyaye kanka kuma ka tseratar da kanka daga fadawa cikin halaka ka tseratar da kanka shi yasa manyan mutane ba sa yadda su alƙalanci imamu malik har sai da aka yi masa abin nan akan da imamu abu hanifa manyan malamai ne amma eh, kuma ana dama ana neman mai ilimi ne sarakunan ce to tunda an san kana da ilimi zo kai alkalancin ba sai yadda ba akwai waɗanda har sai da aka musu hukuma suka ce wallahi sai dai a kashe su ba za su yi alƙalanci saboda gudun kar su je garin neman kuma a samu matsala ah, shi yasa alƙalanci yana da hatsari yana da hatsari kwarai da gaske saboda akwai abin nan da yawa a cikin akwai abin nan wato abin da zai ja mutum cikin fadawa cikin laifi cikin halaka ke sa ba sa yarda manyan mutane su shiga wannan fage na alƙalanci shine malin ke fagus fi sabilillahi salamati wacce ne yi ko da hanyar salama aminci ke wacce ne ka nisanci ta walin kaza shiga alƙalanci wa fadna nafsaka wartadi ka kiyaye kanka ka tsare kar ka fada cikin halal fa kullu wilayatil anami nadamatun ba wai alƙalanci ba ma fa kullu wilayatil anami nadamatun duk wani mukami da za a baka a cikin al'anami mutane bayi a ce kai ne jagora to ka sani nadamatun akwai nadama a cikin siwa man waqallahu almuhaiminu fi gadi kadai sai wanda Allah ya tsare amma duk wata wilaya duk wani mulki ko wani jagoranci da za a baka to manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam akwai nadama a ciki shine hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yadda wanda Imam Muslim ya rawaito Abu Zar al-Ghifari Allah ya kara masa yadda ya ga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah ala tastamilu ya aikin Allah na a kira wannan a bashi aiki a bashi mukami a ce je ka karbo zakka je ka wajen wayancan ka zama je kan to ni an yi shiru ni ba za a bani irin wannan aikin ba ala tastamilu ne kala abu zar ya ce fadara ba ala mankibi sai manzan Allah ya taba kamuna ta sun makali sannan ya ce da ni ya abu zar in naka a a'a abu zar kana da rauni kai wa na ha amana kuma wannan mukami da ake ba mutane wannan aiki amana ne wa na ha yawmal qiyamati khizyun wa nadama kuma wannan abin da kake gani na mukamai a ranar alkiyama khizyun zai zama kaskanci wa nadama da nadama ga waɗanda suka samu mukaman a duniya illa man akhadha bi haqqiha sai wanda kadai ya karbi mukamin da haƙƙin da ya cancanta to wannan ka dama in ya cancanta ya dace shi shikenan dama ai dole kai an yi jagoranci amma gawa wanda ya dace in ka san baka dace ba baka da ma'ana kafa'a baka da abin da duk abin da ake bukata kwaliti na jagoranci an zuka ce a ba zan yi ba me yasa ce wallahi ina da matsala saboda ni gaskiya ina da kuɗi ba na iya aure. zan taba kayan mutane to ha ku je ku nemi wanda zai mu ai gaskiya ce ya san kansa ko ba haka ba ko kuma yace gaskiya ni ina da fushi kuma kaga ina da fada zan iya samun matsala da mutane ni ina da ya san raunin sa to sai ya ce ba zan yi ba amma in ya san zai iya fa ha sai ya karba shi yasa annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce min ij'alni ala inni hafizun alim kaga yana da kwaliti biyu domin ya nemi a bashi ajiya ne a bashi kulawa da taska dan me shi yana da hafiz yana da kulawa da kiyayewa sannan yana da kuma ilimin yadda zai yi kaga ya cancanta shi yasa ce a bashi to kai ma in kana ganin ka isa wannan matsayin sai ka ce a baka sai ka ce a baka shi dai annabin Allah ne masumi ko ba haka shi kan koda bai faɗa haka ba dama ai ba sai ya ce ba tunda annabi ne kaga manzo ne ya da to kai ba wani wali ne kai kuma sai ka auna ka ga a cikin waliyai ya nauyin ka yake kai ma sai ka ce kai ma a baka innaka hafizun alimun kai ma a baba sai ka yi ka kaga nauyin ka tukuna a imani da kuma amma ba haka ba ka duba ka gani mulki yadda yake da mai da hatsari tunda hannunka yana kan taska an kadanka ba wanda zai ce dan me ko ba haka ba ai eh to ai wanda zai zuga dan kadan samman ne eh, ɗebo don ka san ba a ce a rikiya ba komai ai kai shugaba ne duk abin da kai yayi daidai to ban san inda aka samu wannan ba cewa kai shugaba duk abin da kai duk abin da kai yayi daidai ko da ka ɗiba ka sa aljihunka mutane suna cikin talauci yayi daidai a ina ga kamar ba wanda zai yarda da wannan tunda ai amana ce kuma in mun duba mutanen farko da suka yi jagoranci da mutanen kirki ai ba ba suka dinga yi suna ma hijimar amma duk da haka suna ne suna cikin tsoro da fargaba sai na umar Allah ya kara masa yadda kowa ya san yadda ya yi mulki amma duk da haka da ya zo lokacin mutuwarsa ana cewa da shi ai madalla da kayi wa mutane ce a'a ya ce ni fata na an gamu da Allah kafafa lafiya salin alin lali wala alayya ni ba na ma bukata a bani komai bisa abin da ne ni ba na ni dai in samu in raba ba a na komai shi abin da ya faɗa shi ba wai fata yake wai sai mai san shi kafa da yake su ba baya ma bukatar wai tunanin sama a bashi wani abu dan a'a shi abin da yi ya samu tsira shine damuwarsa to kaga kuma kaga dan irin yadda suka yi shugabanci amma dan ka ba ka ji daɗi shekara nawa za ka yi galibi wanda ake ba mulkin ya shekara arba'in hamsin kaga abin da ya rage masa hamsin ne zai yi ɗari kenan to zai ji daɗi shekara hamsin in ya tafi lahira fa mutanen da ya mulka mutum miliyan ashirin misali a kano a matsayin na gwamnansu in an tashi kiyama sai a ce mutum miliyan ashirin su yi layi duk kowa ya zo ya wuce ce ba na banta komai ya bani ruwan sha ya bani aminci ya bani tsaro ya bani abin nan ya bani abin ya baka to ta wuce na har mutum miliyan cikin sai sun wuce musulmi da arni kowa na wanda yake karkashin shi kowa yake baya bin kashi kenan wuce to kowa kai masa titi kowa ka ba shi ruwa kowa ka ba shi kuma gashi ana biyan ka kuma an gashi alfarmomi to duk wannan sai an tambaye ka kuma tun daga kan shugaban kasa har zuwa kan irin abin da ake a aji in an je ajin karatu a ce wannan shine monitor a ce shugaban aji kasan shugaban ajin an zo shi ake nema to shi ma din sai an tambaye shi duk yan ajinsa mutum talatin arba'in ba sa bar komai ya wuce adalci <laughs> yi wala kwarai daga gaske sannan kai ma da kake da iyalanka ranar alkiyama sai sun ce duk abin da ya waje ba ka yi musu ka jira matarka ba ta banka komai duk abin da hakkinta ka ba ta ɗanka ƴaƴanka mafotan kowa sai ya ce kalas sannan amma an da mai hakki ko sai ya tsaya ya ce kuma ka san dai rana alkiyama babu wani abin yawa ka in baka bata za ce wallahi akwai hakki a dai bola ka a bata danka in baka kula hakkin da Allah ya dora duk wanda abin nan to saboda haka duk abin da aka ce shugabanci ne fa kullu wilayatil anami nadamatun akwai nadama a ciki siwa man wasallahu almuhaiminu fi gadi kadai wanda Allah ya tsare shi wanda Allah ya bashi kariya shi kadai zai tsira gobe kiyama wanda ya yi mulki kuma ya yi adalci wa hasbu fatan yarju salamata zajiran su'alun anil su'alun anil mar'a anil mar'i fafka tusaddadi yace wa hasbu fatan ya ishi mutum yarju salamata wanda yake neman aminci da salama ya tsira gobe kiyama zajiran yi wa kansa fada ya ishe ka kai wa kanka fada su'alun anil mar'i kada ka tambayi mulki kada ka tambayi jagoranci domin me ya ce kullukum ra'in wa kullukum duk wanda yake da wata amana to za kullukum mas'ul za a tambaye ka shi yace su'alun an mar'i kada kada ka tambayi a baka wani kiwo fafka to saddadi ka gane wannan maganar to saddad zaka zama akan daidai in ka gane wa hazbu fatan salama salamata zahiran ya ishi mutumin da yake son salama ya tashi lafiya lau abubakiya kiyama in ma baka yi komai ba kai dai ka san a lahira ne za a yi hisabi kana da abubuwan da suke gaban ka suna da yawa tunda watakila yi aure watakila yi sana'a watakila yi kasuwa duk wanda kai kasuwa ya siya ya saida sai ya zo ba yi da baka zalince shi ba duk wanda kai wa ha'inci a kasuwa ko za sai ya je ka bashi a gobe kiyama duk wanda ya baka sana'a kai masa ha'inci kwanye sai ya je ka bashi a gobe kiyama duk wanda yake da wani nauyi a kanka wannan ma fa rayuwar yau da kullum bare kuma a ce an kara ma da wani jagoranci to kai wa kanka gargadi ya yi ka gargadi ka samu salama aminci su'alun an mar'i fafka kar karka nemi karka tambayar a baka mukami karka tambaya karka tambaya domin ka tambaya to za a tambaye ka kai ma an baka mukami a duniya amma umaru al-habru al-musaddad qailun yati amma umaru baka ji umar ba Alhabru, babban malami al wanda Allah ya bashi wato tasjidi shine tawfiki ya bashi dacewa da daidai qailun lokacin da yazo mutuwa kaji me yake fada umar yace ala laitani anju kafafan min ar-rajul ala yace ina ma da aka ce ai umar kaza ai kai kai ce a'a ala laitani anju yace ina ma in tsira a wajen Allah kafaban ba a ni ba wani abu nake so ba ni dai ba abi na komai in tashi ba wanda zai ce da ni abu kaza yana neman haƙƙi a waje na min radi domin halaka ce wannan ba. kiyama an je da haƙƙin mutane to kaga Umar yake faɗa wannan magana yace fatan shi ya tashi kafafan yace laitani anju kafafan lali wala alayya in tashi lafiya salaman salama ni ban ce a bani komai ba amma dai kan wani ya biyo ya biyo ni bashi a gobe kiyama shine fata na shekara nawa ya mulki 12 a 12 nan yake tunani kada ya zanto wani yana bin sa wani hakki shine damuwarsa duk da cewa ya iya kokarin ya iya kokarin wa kun aliman anna alqada'a fadilatun kuma yana take nana ta ce kun aliman ka zamo masani ka sani anna alqada'a fadilatun alƙalanci yana da falala wa ajirun azimun lil muhaqqil muayyad kuma akwai lada ajirun azimun mai girma lil muhaqqi wanda ya yi alƙalanci da gaskiya al wanda Allah ya taimake shi da daidai yana da falala mai yawa da lada yana da falala mai yawa da lada kamar yadda aka faɗa saboda mai shi alƙalanci za ka kwato hakki ka ba mai hakki wannan ai aikin alheri sannan za ka tsare azzalimi kare ya zalunci wannan aikin alheri ne akwai alheri mai yawa in je kai Allah zai baka lada mai girma sai dai kuma a ciki akwai ainihin abin tsoro kuma a cikin alƙalanci akwai amru bil ma'ruf akwai sulhu tsakanin mutane akwai abubuwa masu alheri jewa amma akwai kuma wato abin da yake iya zamar da mutum saboda mai alkali kowa so yake in an je gaban shi ya samu mai a saurare shi to wannan sai ya sa mutum a yi ta kokarin abin nan din mutum bin hanyoyin da za a za yi kokari ya kalle ka yi maka abin da watakila ba hakkin ba ne ta hanyoyi da yawa ta hanyoyi da yawa shi yasa yana da hatsari li'amrin bi ma'ruf ne sai alƙalanci yana da falala saboda akwai umarni da kyakkyawa a ciki wa kashfi zalamatin da yayi zalunci wa islahi zatil baini da kuma sulhu tsakanin mutane ma'azajir mu'tadi tare da gargadin mai ta'addanci duk akwai wannan a cikin alƙalanci ayyuka ne kuma duka masu halala masu aikin lada idza bazal juhd al muhiq idza bazal juhd al muhiq in yusib yafuz bi ajrayn wal muhsi lahu wahid al qad yace in bazal al juhd idan mai alƙalanci yayi kokari al muhiq yayi alƙalanci da gaskiya in yusuf in ya dace da daidai ya a jirai ne Allah zai ba shi lada biyu idan yi al a fa asabu falahu jirai idan yi aka kawo masa ma'ana rigimar mutane ya tsaya ya yi nazari ya yi bincike adalci iya istihadinsa to Allah zai ba shi lada biyu in ya dace da mai da daidai wal mukhti lahu in kuma ya kuskure ya yi iya kokari sai ya yi kuskure ba da nufi ba to lahu wahidun kadi Allah zai ba shi lada daya ji annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ai mutumin ya nufi alheri an ga ya nufi alheri ya kuskure to Allah zai ba shi lada ko da yayi kuskure in dai yana nufin alheri wa hadrun alaihi al-istishaa'u qabulahu wa anta lidaf'i adh-dhulmi farsha litaftadi yati wa hadhir alaihi sai dai a gargada alkali al-irtisha kada ya karbi rashawa kada ya karbi rashawa me rashawa shine abin da za a bayar domin wanda i bayar a saurare shi ko da ba shi da gaskiya ko da ba shi da gaskiya shine rashawa rashawa shine abin da za a bayar domin a nemi a sai gaskiya ko da wanda i bayar bai cancanci gaskiyar ba to amma in zai sai gaskiya kuma yana da gaskiyar ba ita mai sunanta ita mai sunanta gaskiyarsa ce amma sai ya saye ta irin yadda muke yanzu mu a kasar mu in kana da gaskiya ma sai ka sai gaskiya ka gaskiya kawai ordinary ne ba za ta baka nasara ba sai in ka saye ta to ita fa ya take a to wa anta lazaf yadhul farta li tabtali ra'ayin malan shine in zaka sai gaskiyar ka saboda ba yadda za a baka sai yake to farca ba su so sun ci rashawar da hancin kai kuma ka nemi hancinka ne Allah ba zai kama ka amma ra'ayinsa fa kenan ba wai ra'ayin malamai ba shi dai wannan ra'ayinsa na wasu malamai mafi yawa sun ce a'a ba za ko kai kake da gaskiya ba za ka saye ta ba dan me to in ya zamo sai an sai gaskiya to ai ba ta da ta zama ba gaskiya ba ce ita gaskiya ai ba sai an saye ta mafi yawan malamai suka ce a haramun ne ko ka ne ka saye gaskiyarka kai haƙuri Allah ya biya ka kai haƙuri Allah ya biya ka saboda me saboda ai toshe kafan barna ce idan aka ce gaskiyar sai ka tayi ta kullum to ya zama kenan kowa ma ba da gaskiya babu gaskiyar ma kenan kuma shi kenan an bude kofar ai ta me ai ta bayar da rashawa kenan ai ta bayarwa amma shi malam a wannan ra'ayin nasa daga kamar da yawa sun goyi bayan ra'ayin da yake buwa kasar Allah ga eh yawan shi ne daga kamar duk suna tare da bala ala to ya ce ra'ayin malam ya tafi shi a akai ya duma ya ce ba duma ya ce ya ari bakin abin da ya ce ko albasa ya ce duk ana tare da ra'ayin malam shi malam mai littafin nan shi ra'ayinsa ya ce wa haddara alaihi fisha haramun ne mai doka mai abin da ya karbi rashawa ya nemi rashawa wa qabulahu ya karba wa anta kai kuwa li daf'i zulmi dan ka tsare zalunci daga kanka farshi ko farshu ka bada rashawar li tabtadi dan ka tsere ta tsakan. ra'ayin sa kenan amma nace ra'ayin wannan ba shine ra'ayi wanda yake na mafi yawa ba. mafi yawa suka ce toshe kafan shi ne in aka yadda za a yi ta bayarwa sai ne sai ya zama ne A? sai ya zama shi kenan jiki kenan yanzu an yadda da cewa a bayar ba komai kenan sai ka haƙura, in ma mutuwa za ka yi ka mutu ka nemi ladanka a wajen Allah na amala shi kenan sai ya haƙura. to amma ai kaji mana ya ce mafi yawa ba su da abin za su yi gaskiya yanzu ke nan sai zauna a zalice su kai a guri mana nawa za a ci a abin nan hakkin a'a in ba ya kai ga za ka rasa ranka ba wannan rasa rai ga ainihin rura ce ko wani gabar ka cutuwar da za ta iya kai ka ga halaka wannan ka amma don wani abun duniya don wani kaza don wani ba sai ka haƙura bayan zai ci mana ne shekara dubu nawa zai wanda ya cin ko na waye ma rashin bayarwa shi ya fi maslaha domin tabbatar da gaskiya amma in ya zama dole zai iya kaiwa ga halaka tunda ita larura fa malam akwai ka'ida ba malami suna ce ba komai yake ta larura ba to kaddaru bi qadariha kace larura fa tana da iyaka mutumin da yayi tafiya da Allah tabaraka wa ta'ala yace ya iya cin in ya zai halaka ya ci mushe din nan an ce ba iya inda ya tadda na halai haramun ya zama haram shi ma din yana da iyaka kar mu saki jiki shi yasa muke da matsala wallahi muna da yawan sakin jiki a Najeriya saboda ai kaza kaza to shikenan to shi kenan to shi kenan a mu ɗan yi ƙoƙari muwa mu tsaya a kan gaskiya ko ya take mu kwatanta ya fi a mu sau jiki shi kenan tunda to tunda ana yi haka ake to ba mun yadda kenan a yi a ba dai ba ne mu ɗan so gaskiyar mu ji cewa za mu kwatanta ko da zai za mu wahala tun da ana samun gaskiya ne cikin sauki sai an wahala a yi haƙuri a so gaskiyar kuma a nufeta. sai kaga Allah ya bada mafita na ina ga da Hausa muke magana ba Allah ya Hausa Shi shine ai na ce maka da Hausa muke magana ai magana da muke dai kenan hakkin ka ne yace ba za a baka ba je ka ji abin matsalar fa yanzu misali kana bin goma sai ka fitar da bakwai fa kafin goma ta fito ko biyar kenan biyar ka biyo fa to me me abin nan goma bai kamata a baka amma sai kafin da biyar kafin a baka goma that means biyar ka samu ba kuma ka ce to na yadda a bani biyar din rita to ka haƙura da goma ma Allah ya mai maka da goma sai fa ka je lahira zaka ce wallahi da sai duma da na haƙura saboda me ga hakkin ka ya dawo lafiya a lokacin da kake da bukata ka je ka tuna wannan in dai ba za ka rasa ka ce ya zai kai ga halaka ga wani abu na tsanani ba haƙurin a yi gaskiya shi ya fi shi ya fi amma biyewa cewa ai kaza ai kaza a ƙarshe sai a waye gari duk an yadda a tafa haka duk an yadda a tafa haka a'a ina zuwa kayan sata wajen kila dubu ɗari biyu ne ko abin da aka satan bar to a yanzu dai maganar da muke yi da mun dawo dai baya ne nafsin abin da muke fada to shi ke da mu bar maganar kawai tun da bayan da aka yi hakan ne za a yi to malam ya gama magana akan wannan babin yanzu zai shiga magana akan abin da ya shafi adabul libas ladubba na tufafi ya mu gama magana akan alƙalanci da abin da ya magana akai wanda ya wuce yanzu yace zai yi magana akan adabu al-libas yace wa yukrahu luftun fihi shuhratu labisin wa wasifu jildin la li zawjin wa sayyidi yanzu yana magana ladubba na tufafi ladubba na sanya tufafi yace wa yukrahu makaruhi ne amma nan makaruni yana nufin haramun ne lubsun mutum ya sa tufafi fihi horato labisin wanda manzan Allah salama ya kira da libasu shihura. libasu a shihura. tufafi na shahara me tufafi na shahara malamai sun yi maganganu daban-daban na libasu a shihura. Ah, cewa me ake nufi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sanya tufafi na shuhura sai aka ce na farko libasu shuhura shine ma kasada bihi sahibu al-irtifa aw izhar at-tawadu mutum ya sa tufafi dan ya rika dan ya samu jan hankalin mutane yana so ya nuna wani matsayi matsayi na nufin kamar na lahira matsayi na lahira shine wanda zai sa tufafi domin a ga cewa kamar shi mai gudun duniya ne a ga shi mai gudun duniya ne a nan galibi ba ka gani irin wannan inda za ka je sudan za ga mutum ya sa riga kuma ya yi mata faci a'a ya mata faci a yi musan abin nan a sa ya yi ta yin faci-faci a jiki har kawai saboda duk wanda ya gan shi za ce ai wannan mai gudun duniya har kawai fa riga mai kyau amma sai a yi mata ko ina dan ya rika jan hankali a ce a wannan ai Eh, to kaga wannan ai ya zama riba su shi domin yana so ya nuna shi kamar duk abin da zai nuna cewa shi na Allah ne dan ya samu daukaka a cikin mutane ya zama riba su shuhra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kita man shuhra wanda ya sa tufafi dan shuhra dan irin wannan albasahu Allah libasa mazallatan yawm alqiyamah albasahu Allahu libasa mazalla Allah zai sanya ma tufafin kaskanci a gobe kiyama domin ya sa anan ne dan ya samu me daukaka to kuma aljaza'u min jinsil amal a gobe kiyama zai zamo a tashe shi a cikin kaskanci dan a duniya ya sa tufafi domin ya samu daukaka daga cikin libasu shura wasu ka ce shine tufafin da ya saba wa al'ada tufafin da ya saba wa al'ada misali mu anan ana sa a tamfa namiji yana ɗinka a tamfa ha na mata abin nan a tamfa mai ake cewa holan kowa ce ce kowa ce irin na mata to a ce mutum ya je ya dinko abin nan a tamfa mai tsada ya yi mata aiki ya sa kaga duk inda ya yi zai zama ya yi ne don mai a dan a rika ya ja hankali a rika abin nan to ga wannan ya zama su shawara eh to kaga so ai al'adar su ce a can inda suke yi shi kenan ya zama normal su ba wani abin amma mu a nan fa to kaga ya zama riba kamar misali mutum ya samu aiki a kasar Saudi ya zama a can yake zama kuma ya ɗauka manya-manyan irin babban ka me yake da ka kaje su ko ga rigar su jallabi a suke sa to duk inda ka je sai kai ne ko zai je turai misali su kuma kaga shedda abin da suke sa yanzu zai tafi turai ɗin ka manya-manyan ka kuma zama zai je ko aiki ko karatu kaga dole ne inda ka je ya zamo kana kokarin sufantuwa da irin sufantuwa inda ba ta taba shari'a ba wato ko kuma irin misali mutum ya rika sa tufafinsa a baibai juye misali kaga duk wannan ya zama libato to laifi ne da yace wa yukrahu din nan a farko haramun ne domin me domin ga wanda yayi Allah zai mata hukuma a gobe kiyama akwai akwai narko akwai azaba hmm. mallabisa ثوب شهرة ألبسه الله لباس مذلة مذلة يوم القيامة وان يسا دان يي أبنا تو أما تو وان يسا كابي أدافا أما نوم الأنا ساوا يسا كايا وان يبنى قوة الأنا شي يا زمان لباس شهرة آه أي با يا زمان دومون داما أنا يي وان ينا ده حال ده زي سا كايا ما سادا sai dai idan ya mutu dinki na wanda kuma ba na al'ada ba to shi kuma wannan ya zama libasu shura amma in yi dinki na al'ada illa dai kayan ya fita kowa tsada to wannan kaga babu zargi a kan to saboda haka ina ga mudakata anan saboda lokacin insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu karanta wannan fasali da yake ko kuma wannan bangare na wannan fasalin da yake magana akan adabul libas insha Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi Allah ya yi mana kurakuran Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ta'ala ya tsare mana addini da iman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum